Rayuwa Top TV tashar al'umma ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. A rahotannin da muke samu kuma, juyin mulkin kasar Nijar ya jawo taɓarɓarewar ilimi a ƙasar ta Nijar. A baya-bayan dai juyin mulkin dai da sojojin ƙasar ta Nijar suka gabatar da juyin mulkin a jamhuriyar ƙasar ta Nijar. wanda suka hambare tsohon shugaban ƙasar ta Nijar Muhammadu Bazoum wanda ya jawo taɓarɓarewar ilimi a ƙasar ta Nijar. Yanzu dai shugaban ƙasar ta Nijar Janar Abdulrahman Tiani ya ɗau alkawarin ci gaba da gabatar da ilimi a jamhuriyar ƙasar ta Nijar da 'yan ƙasar ta Nijar suke wasu ƙasashe a juyin mulkin daida suka gabatar a jamhuriyar ƙasar ta Nijar wasu daga cikin ɗaliban na ƙasar ta Nijar wanda suke gabatar da karatunsu a ƙasar ta Najeriya da ƙasar Gini da kuma wasu shauran ƙasashen da hukumar ECOWAS ta bayyana musu cewa su kulle iyakokinsu tsakaninsu da su da ƙasar ta Nijar domin sa ta a cikin wani mawuyacin hali. To kai dai mai saurare gyara zama domin jin cikakken rahoton a halin yanzu. haka zalika idan shine farkon shigowarka wannan tasha na farko ka danna subscribe kana ka danna alamar kararrawar sanarwa domin samun ingantattun labarai a duk inda suke a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya domin hakan shine zai baka isa ga sababbin bidiyoyinmu da zarar an ɗora zafafa cikin harshen Hausa zalla a rahotannin da muke samu an samu taɓarɓarewar ilimi a ƙasar ta Nijar a baya-bayan dai juyin mulkin dai da sojojin ƙasar ta Nijar suka gabatar a jamhuriyar ta Nijar abin da ya jawo taɓarɓarewar ilimi a ƙasar ta Nijar da wasu abubuwa ma mabambanta a jamhuriyar ƙasar ta Nijar. Ana tunanin dai ƙasar ta Nijar za ta ci gaba da haƙo ma'adanan ƙasar ta Nijar domin tallafawa ƙasar ta Nijar kan irin mawuyacin halin da ta shiga na matsin tattalin arziki a yanzu dai ƙasar ta Nijar ta samu kayan aikin da za ta fara gabatar da wannan aikin a kasar ta ta ci gaba da kasancewa da wannan tasha